yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai ta jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jima alfa rediyo sai kuma ta intanet a VOA Hausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Safina ta sada so dangi. To yau litinin kamar kowace rana da muke magana akan zamantakewa yau za mu yi dubi ne akan yadda wasu suke ganin cewa bayan tarayya ko kuma saduwa ta aure babu wata gudunmawa da mata ke iya bada a zamantakewa ne shin haka yake kuwa? Ai wannan shi kamar to shi wannan mazan ce shi yana zama dole ne saboda kowa ya aure yana son karuwan haihuwa da wane ne. to akwai mu anan ne ma dai bamu ci gaba ba sosai amma a kasashen waje ai akwai masu shirya aure ma akan ba a yin wannan abun Wakiliyarmu Binta Abdullahi da ke Kaduna ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe. Inda kuma daga ba za mu gayyato muku Sadiya Nasir Wali wata mai kungiya mai zaman kanta mai suna Societal Empowerment and Eradication of Indiscipline da ke Katsina domin ta yi mana fashin baki akan wannan batu sannan kuma akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na zumunta. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To kamar yadda Safina ta faɗa muku ko na faɗa muku tun farkon shirin za mu karanto sakonnin da muka tambaye ku a amsar da kuka bamu a Facebook da Twitter inda muka ce wasu na ganin cewa saduwa ta aure ita kadai ce gudunmawar da mata ke iya badawa a zamantakewa. A ganin ku wace gudunmawa suke badawa bayan wannan ga yadda kuka amsa mana a shafukan namu. Usman sakon farko ya fito ne daga Suleiman Amin Usman. Ya ce gaskiya wannan al'ada ce ta Hausa Fulani da yawan mu ba ma daukar aure da muhimmanci. Gaskiya ba shi kaɗai bane aikin su ba, ai soyayya dan Allah ba a ce wannan al'amarin ne kawai ake yi ba. Akwai kyautatawa abokin rayuwa komi in aka yi komi zai zo daidai kenan. sai kuma idris kurmi ali ya ce yau da gobe ai gudunmawar da mata suke bada a muhallinsu da zamantakewar aure suna da yawa kaɗan daga ciki da kaina zan ba da misali yanzu haka na kai wata biyu ina wani waje ba zancen saduwa amma taimakon da take min a gida kusan yafi na saduwa. sai 'yan baban yisra gusau ya ce hmm yau da gobe ikon allah ai saduwa da iyali gudunmuwa ce ta minti biyu zuwa uku daga cikin dimbin gudunmuwar da iyayenmu mata ke bayarwa gudunmuwar tarbiyya ba dare ba rana da iyayenmu mata ke baiwa yara ƙanana don zama al'umma ta gari bai misaltuwa in ba don tarbiyyar iyaye mata ba da sai duniya ta yi wuyar zama <laughs> gaskiya ka <laughs> to sai kuma haruna hamisu dan malama daura ya ce salam yau da gobe hakika ba wannan kadai mata ke ba da gudunmawa a rayuwar aure ba mata suna ba da gudunmawa wajen abubuwa da dama kaɗan daga ciki akwai yin girki shara wanke-wanke yi wa yara wanka da kuma sauran harkokin cikin gida. Sai Armayau Husaini ya ce salam yau da gobe fatan alheri a gare ku hakika gudunmuwar da mata ke badawa a zamantakewar aure suna da yawa sosai. Misali kula da tarbiyyar yara girki sada zumunci a tsakanin 'yan uwan juna wanke kayan miji da kuma kula da gida da dai sauransu daga ƙarshe ina muku fatan alheri usman da safina ku tashi lafiya to mun gode sai kuma mustapha mai dan kes ya ce assalamu alaikum yau da gobe ikon allah kun ɗauko maudu'i mai kyau mata suna ba da gudunmawa kamar kalami mai daɗi da tsafta ku tashi lafiya sai ya hayya dan na azare tare da Zainab Barista Chola Maskandare tare da dare da Prince Tasi Ibn Abdullah azari suka ce hakika mata na taka muhimmiyar rawa a zamantakewar aure domin ni ga naune ba jiyau ba domin su ga naune kenan tunda su da mm, yawa suka turo mm. eh domin ni ga naune ba jiyau ba akwai wani magidanci matarsa ta yaji duk ayyukan gidan shi ya dawo yin irin su wanke-wanke wanke 'ya'yansa da dai sauransu kwana biyu da ya gaji sai da ya bi sahun matar dole hebi ko <laughs> <laughs> sai kuma sai ni ladan ya ce yau da gobe gaskiya mata na da ba da gudunmawa mai yawa a zamantakewar aure kamar raba mutum da kadaici girkin abinci ga taimaka wa juna a tsakaninku kai abin mafi da yawa sai lawal sabitu ya ce kula da yara wajen ba su ilimi da tarbiyyar tsafta da dai sauransu sai mai nasara mai real asadda ya ce a gaskiya ba a cewa ita kadai sai dai a ce ita babbar gudunmawa ce suke badawa amma fa a sani ko ayyukan gida da kula da yara ba karamin aiki ba ne mutum zai gane hakan idan aka ba shi rainon yara, ko guda biyu ne a tsawon sati daya <laughs> shi zai kula da su wankansu da kuma wankinsu da kuma girka musu abinci to fa ya isa aiki <laughs> eh. to idan muka koma shafinmu na twitter kuma a ashafaru 29 ya ce gudunmuwar mace a zaman aure ya wuce maganan saduwa kawai amma mu hausa fulani ba mu fahimta ba at mtk takai ya ce a gaskiya abin ba haka ba ne eh, mata abokan rayuwa ne kuma zama da su ma na ba da nishadi da natsuwa daga mun taka ne. sai boda in kai ba ya ce turka shi eh gaskiya kam wannan din dai shine babban aikin da ke gaban matan amma bayan shi ma akwai dimbin ayyuka da mata ke yi waɗanda suke taimakon iyali sai daga karshe at mai lange-lange ya ce ba shakka iyayenmu mata na ba da gagarumar gudunmawa a zamantakewar aure kasancewar in har ba mace a gida to sunan wannan gida kango mata ke tarairayar daga mai gida har yaran ta hanyoyi da dama kamar sarrafa abinci makaranta kiwon lafiya da dai sauransu to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni To Usman yanzu bari mu koma zauren muhawarar yau da gobe don mu ji mm. tattaunawar da malama binta ta yi da bakinta daga Kaduna. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da kuwa a cikin wannan zaure namu na tattaunawa. To malamai ina son ji sunayen ku da farko? To sunana dai Usaina Idris Musa. Sunana Aliyu Abdullahi Goratu. Sai kuma Muhammad Sani Yusuf Nasarawa. Tare da ni Hawwa Abdullahi Baballe. Malamai barkanku da wannan lokaci. a wannan zaure namu yau za mu tattauna akan abin da ya shafi ah, mu'amalar aure tsakanin ma'aurata biyu wato mace da namiji idan aka ce aure ko ma'aurata an tabbatar da cewa akwai namiji akwai namiji akwai na mace akwai namiji kuma kowannen su akwai dalilin da ya sa ya shiga cikin wannan alaka ko hadaka ba da bayan um, harka ta mu'amalar auratayya wanda akan iya cewa ma'ana saduwa tsakanin miji da mata na auratayya da fita haƙƙin juna shin akwai wani abu da mace za ta iya yi ko kuma wani nauyi ko wani aiki ko wani abin da ya kamata a ce tana yi a wannan auren ko kuwa wannan abin ne dai auren ina ai akwai abu sosai ai wannan shi kamanto shi wannan mazan ce shi yana zama dole ne saboda kowa ya aure yana son karuwan haihuwa da wane ne to akwai mu anan ne ma dai bamu ci gaba ba sosai amma a kasashen waje ai akwai masu shirya aure ma akan ba a yin wannan abun mene wasu suna eh, yanda aure yake ma'amala da ka zama man mutum daga ran da kika aure kamar ni daga ran da na aure mijina ai ya zama dan uwana kin ga akwai zama na irin soyayya da zan yi mishi mm. ba lallai na wannan gefen ba mm. in nuna na damu da shi abu ya same shi mm. kuma ni aboke shawarar shi ce kuma ni abin mun dai zama dai me kamar companionship mun zama mu cuɗi juna eh. duk abu in ya samu ciwon shi na wani amana da sauransu eh, mm. shi ne kuma ana ba wannan kaɗai ba shi bane ba shi bane aure mm-hmm. wa'annan soyayyan da wa'annan mu'amala da wa'annan shi da mu ce soyayya kuma sai zuciya na ƙara koma can wurin ba dai shi ne soyayya muke ba shi bane lalle soyayya yanzu tsakanin ke da uwanki ba soyayya ai ko ba mu'amala wai bane aure daban ne eh to wannan aure ne amma wannan ki nuna mu namiji kin damu da duk damuwan shi wato a kula da shi a tare shi eh, eh, kuma hmm. ke mace ke mace ai yanga ce to ai akwai abubuwan da zaki dewa na yanga ba sai ba lalle wannan ba kullun kenan za a ta abu daya kamar cin tuwo to wannan sani kana ji fa wai an ce wai ana eh. son tarere hakan ne eh to wato kamar yadda hajiya ta faɗa wannan gaskiyar lamari ne kinga su maza kinga akwai maza ma wanda suke son shagwaba gane irin shagwaba wanda mace za ta nuna irin ko da tambayan wani abu za ta yi irin yadda ta mm. zo a shagwabe a marerece ko mutum bai niyan yi ba sai ji zuciyar shi ta kare yayi eh, sannan irin ya dawo daga wajen aiki eh mana sannan irin ya dawo kafin ma ya dawo da mata san abubuwan da yake bukata ta riga ta tanada mm. to iri irin kuma ta laifi bata idan ta manta kuma bata yi ba ah, to akwai salon da za ta bi idan kin ga mantuwa daban ai yin kuma yin abu da gangan shi kuma daban in ta manta ne cewa bata ba yana dawowa ita za ta tanaji kalmomin da za ta amfani da shi wanda zai sa zuciyar shi ya gane cewa eh lallai ta manta ne kuma zai je ai dama shi aure gaba ɗaya ma ai akwai tausayi a ciki ai akwai tausayi da kaunin juna a ciki to wannan irin yadda za ta mai zai sa ya ji tausayin ta eh lallai wannan ta manta ne zai tausaya mata ce to babu hakan ne zaki ga kai ga namiji yana taimakon matan shi girki yana taimakon ta wanki yana share mata daki ma eh, ya zama eh, ne mijin ta ce a ah, ba mijin ta ce kenan ba oh, oh. ai duk lokacin da aka ce mace tana yin abin da ya kamata eh. to ai ko ma mijin menene ma za a kira ajiya ne ake cewa ko mm. mijin waye ai ta cancanci ai saboda me ta yi biyayya ta yi abin da ya kamata ai mun dauka wannan abin ne kawai a ah, ajiya wannan wani abu ne wanda yake na lokaci amma shi wannan na ko yaushe ne ma'ana tunda ana tare tunda za a kwana tare a tashi tare a fita da damuwan shi kamar yadda ta faɗa damuwan shi damuwan ta ne shi ma in dai ga tana kula mai da wasu abubuwa ai hajji ba ma wai abin da ya shafi kan hatta kayan da ya so ya kawo musu gida mm. domin su amfana da shi irin su talabijin su radio mm. da sauransu eh. in tana kula da shi tana in ya shigo ya gani tana kula da shi mm. kin ga ya kawo ne dan su dan duk yawancin maza abubuwan da suke yi suna yi ne domin iyalansu oh, oh. to kula da wannan abun zai sa ya ƙara santa fiye da yanda da yake santa kin ji wani sirri hawa eh tabbas ba wai lallai wai saduwa shine yake kasancewa aure ba namiji yana son tarairaya yana so kuma ya kasance mata shi ko yaushe ganta a cikin yanayi mai kyau. To kina nufin kenan banda wannan fannin akwai wani abin da ke a matsayin ki na mata aure zaki iya wa sosai kuwa ya kuma gansar da shi. Sosai kuwa mijin ke shigo ya same ki kina natsi a cikin kyakkyawan kama ya kasance ya zo ya samu abin da yake so namiji fa yawanci mai gida in ya zo gida ya fatarar da girki an mm. wuce wurin wani in ya ɗibi girki hankalin shi ya kwanta kwarai da gaske kuma ya same ki fes ya'yan shi a natse eh. dukiyan shi a natse to mm. wallahi nan ma zai ji ya ƙara shi yasa kabarai ta kuma hankali mm. cikin natsuwa ita ma ai gata nan sai kuma tan ai duka haduwa ne an haɗu ne da an dace in kina yi yana yi eh. sai ki ga abu ya tafi daidai Malam Gora, yi mana fassara. To, ai ba wai fasara zai sai da in karin haske. Shi al'amari zamantakewa ta aure wani al'amari ne mai tsawon tarihi. Farko dai kasancewar mace da namiji al'amari ne wanda ya daɗe kuma lamari ne wanda baya la'akari da addini ko kuma wata kabila ko kuma wata kabila da masu addini da waɗanda ba su da addini kowa ya aminta yake bantu ya kasance shi ya mallaki mace tashi ta kanshi a ƙarƙashinsa ko yana da addini ko ko bai da shi haka mm. ita ma macen in so samu ne ya kamata a ce tana ƙarƙashin kulawar wani namiji a matsayin mijinta ko suna da addini ko ko ba su da addini to mafi akasari kamar yadda kuka yi bayani na yarda da kalaman malama husaina da ta fara da cewa ba maganar kwanciyar aure ce kawai ainihin abin da ke gamsar da mai gida ya rika kula da iyalinsa ba mm. a'a shi miji akwai abubuwa da dama waɗanda suke ɗaukar hankalinsa wata har ta kai ga ana zarginsa a fara zarginsa da cewa yawanci ta mallake shi sai abin da ta ga dama yake yi da mm. ita to akwai sirrika da dama mafi yawancin matan wannan zamanin su suke gudu suna barin ladar su da wurin wurin azarbabi saboda me na farko shi ita mace namiji yana buƙatar macensa ta bashi cikakkiyar kulawa ta hanyar kula da a dukiyarsa rufa oh. masa asiri haƙuri eh kula da dukiyarsa ai dukiyar mai gidanta dukiyarta ce eh. abin da kuma ya ci doma in ji hausawa suka ce baya barin aure to saboda haka idan mijinta ya arziki ta yi arziki idan mijinta ya tsaya ce ta tsaya ce mm. to idan mace tana da tattali yana mm. tabbatar maki wannan yana ƙara jawo wa miji kwanciyar hankali domin me a duk abin da zai samu baya jin kyashin ya mata ya kamata mata su lura da cewa namiji yana son mace mai rufin mai rufa mashi asiri mm. namiji yana son mace wadda take ba shi shawara a mm. duk lokacin da ya karkace ba tare da tsoro duk da cewa dai ana dan samun akashi wani lokaci domin halitta halitta ce mm. akwai mazajen da duk irin ko ko miyar gwal matansu suke masu saboda su kwanta masu hankali yawo kuma su ba su a baki wani namijin baya gani sai ranar da Allah ya jarabce shi ya rabu da ita a haɗa shi da wadda za ta zo kuma ta dama shi ya zama mijin hajiya saboda haka har kullum namiji abin da yake bukata shi yasa zaki ga ana samun matsaloli wasu sai ki ga ba su niyyar ƙara auren ba ma amma sai su tashi dole babu yanda za su yi saboda me babu wanda zai tsallako daga waje ya ce wani saki mata ka saboda ba ta kyautata maka babu hmm. saboda haka yau tun da rayuwarsa ce to amma wani lokaci mazajen sai su ga cewa to bari su gani wato hanya mafi sauki da za su iya magance kawai ba su ƙara aure kila su samu sauki a rayuwarsu to wani lokaci wurin kara auren kuma ana iya jabawa maimakon matsalar ta kau sai kuma sai kuma kin ga an yi ba ai ba to har kullum dai ya kamata ma'aurata su sani a duk lokacin da aka ce mace tana karkashin namiji a matsayin matarsa to gaskiyar magana duk duniya ba ta da wani makusanci da ya kai shi kuma babu ta da wani masoyi da ya kai shi mm. domin me matsalar shi ko a faɗa ko kar a faɗa matsalar ta ce matsalar ta tashi ce ko yana so ko baya so sannan me sai da kwanciyar hankali da ƙaunar juna sannan za a iya samun nagartacciyar zuri'a a tsakani domin duk ma'aurata kowane ma'auraci tabbas yana so a ce ya samu karuwa sun haifi 'ya'ya nagartattu waɗanda ba wai ka haifi 'ya'ya ka mutu ka bar baya da kura ba kin gane hmm. wata haihuwar ma tana iya zama muku ma maimakon ta zama rahama hmm. sai zama ma matsala subhanallahi <laughs> malam um, sani kamar kana son ka ci wani abu ita eh, ai alhaji gora ya yi fashin baki yadda ya kamata wato wani daɗin daɗawa shine da zuwa ta fara tsakuro wani gefe duk da cewa bata fito fili ta yi bayanin ba ma'ana shine wajibi ne mace ta zama mai kwalliya eh kwalliya oh, wato eh shi kwalliyar nan hmm. wato akwai zai yi wa an bata mai rai a waje eh. yana shigowa sai ya ganta cacas hmm. kin gayi sai ji duk abin da ya faru a ofis eh kila da ba an bashi wani editing ne kila abin ta bashi wahala <laughs> sai da yana da ya dawo gida da kare sabu ya dawo gida yana eh, shigowa eh. sai ya zo ya ganta cacas duk sai manta da wancan abin da ya faru kin ga tayi wani amfani ba wancan amfanin kaɗai ba sannan abu na biyu in ta samu ya zama cewa shi mijin yana gane cewa eh ta samu ma'ana tunda yanzu zamani ne da mata suke yin sana'o'i ko suke da wasu sana misali ko mai yin kitso ce ko mai yin wasu sana'a da haka dai wanda dai bai taka karayaka ko kuma ko ma dai wani iri ne mm. sai ya zama ya shiga wani yanayi mm. ba tare ma da ya sani ba ta taimake shi mm. to wannan abin zai daɗi ko ya fito ya gaya mata ko bai gaya mata ba a ba wata rike gaba ɗaya ba eh. irin inda ya dan gaza dan tallafo shi da za a iya ma gaba ɗaya tunda ya kasa eh, eh idan ya ya zama dole ba amma ba tare kuma da gori ba dan saboda ki san mata wani shi sa kin ga wani lokaci wasu mazan hmm. ko rancen abin matan su ba sa yi saboda gudun wancan abin eh. amma idan to mace ta zama mai tausaya ma mijinta ta bangarori eh. daban-daban ina tabbatar miki maganan kishiya da ake yi kila to zai yi ne dan dai ya cika sunna amma ba dan matan shi na gida ta gaza abin da yake bukata ba To malamai kafin mu kai ga um, malama Usaina tana son ta yi magana. Mm. a cikin bayanan nan naku kan mm. kun yi magana akan tausayi, mm. kun yi magana akan tarairaya, har da shagwaba, kwalliya, iya abinci, har da iya sarrafa uh, kalmomin magana. Eh. Duk a ciki, na ji ba ku yi magana akan kayan da'a ko in ce kayan mata da mata suke ta kwankwada ba dai saboda suna ganin kamar ah, shi ne. Wannan shirme ne. Inganta a Wannan shirme ne. Eh, eh, Kin ji malam gora ma ya faɗa. to kin ga namijin ma da ake dan shi ya ce shirme ne to balle ki macen da kike kina kashe kanki kina cewa kina yi saboda namiji eh. to ga fa namijin ya fa ce shirme ne ni da ma tuntun na dade da sanin cewa shirme To kaji. <laughs> kaji Usman, malaman binta sun ce shirme shirme ne. Eh. To da yadda Allah Usman mako mai zuwa hmm. za mu ci gaba da jin wannan tattaunawa tasu za hmm. kuma mu ji shin wannan kayan matan da suke mm, magana inda yanzu suka zarce na. <laughs> Eh. <laughs> to ai kasan Usman wani abu ne mm. yanzu da da yawa matan mu kanana mm. da yan mata da za su yi eh. aure zaka ga za a yi yarinya aure amma Usman ba a koya mata girki kawai za a fara da yanayin rayuwar zamantakewar auren an fara cusa mata kayayyaki tana sha saboda ana tunanin shi kadai ne abin da za ta je ta yi gidan miji eh. wanda kuma ba haka bane amma kafin mu ci gaba da shirin bari mu dan shakata da wannan haka kare ji usman sai hankali mm. to yanzu ya kamata usman a ce muna tare da mm. malama sadiya nasir wali amma eh. layi muna da dan tangarda ba mu same ta ba muna dai kowane lokaci muka same ta mm. za mu ci gaba da magana da ita kuma a dan wannan lokacin kafin mu same ta masu sauraro za su iya kiran mu su bayyana ra'ayoyinsu akan wannan maudu'i namu na yau da muke magana ba eh. to ɗazu da suna tattaunawa eh. akwai kin san eh, wani ɗan abu ne da aka turo min jiya mm. sai nake karantawa nake cewa wannan abin yayi kama da maganar da muke yi mm. akwai kurakurai kamar ɗazu a cikin tattaunawa wasu akwai wanda ya magana yake cewa ai yawancin matsalar shi ne wasu mazan na da wai sha'ani ko miyar gwal za a yi musu mm, to shine ake magana cewa akwai hanyoyi kamar guda goma zuwa sha uku hmm. wayanda za ka yi. misali in ma matarka tana da laifi ko wani matsala za ka dan ci gyaranta cikin hikima hmm. ba tare da ka taba ko ka bata mata rai ba hmm. wanda kuma sai ta dauka shine ake magana cewa yawancin maza za ki ga cewa idan suna son su gyara matansu al'amari ko kuma su ci gyaran su abu sai ki ga karshe sun cutar da su Hmm. to to salamu alaikum ina ga Usman mun same ta eh bari mu batta hmm. salamu alaikum malama Sadiya wa alaikum assalam wa rahmatullah to hmm. barkamu ke da shigowa <laughs> ga muna tare da malam Usman barka dai <laughs> yawa to malama sadiya kamar yadda muke magana a yau muna magana ne akan yadda wasu mata suka ɗauki cewa saduwa a aure shine babban abin da ke zaunar da auren ko abin da suka fi mai da hankali a kan shi wani kira zaki akan irin wannan hmm, layin na tangarɗa hmm. hello hello eh muna ji yawa muna ji na ga to to layin na. Kiran da zan yi wa mata masu Ina ina ga to kila sai mun sake gwada ta ko? Mm. bari mu sake lalubo kafin nan Usman eh. kamar yadda muke magana ɗazu na fara magana nake mm. ce maka yanzu zaka ga in za a yi yarinya aure mm. da dama an ce an sa biki mm-hmm. wata uku ne wata hudu wata shida mm. ba abin da ake daga yayyanta har iyaye ha ita kanta Usman ta fara neman abin da za ta sha eh wai gyara ta za za a gyara ta ba ta mm. tunanin ta je fara zuwa gidan yayyanta neman inda za ta eh, iya girki inda za ta mm-hmm. iya zama ma da mijin a'a kawai ita dai ta dai sha maganin mata eh. to kaga kuma wannan abin yana nuna cewa abin da ta dauka ce nan kenan in ta je gidan mijin shine zai zaunar da ita gidan mijin eh suna ai suna manta cewa eh, yawanci ba maganan zamantakewar kawai ba menene yake cikin zamantakewar shi to kuma Usman wannan abin da suke kallo na cewa saduwa ita ce za a iya samun rashin lafiya hmm. ta bangaren ta ko ta bangaren shi mm-hmm. wanda ita wannan saduwa ba za ta yi ba ta yiwu ba to hmm. idan babu ita to shikenan sai a rabu kenan to to tunda baki iya wani abu baya ga wannan assalamu eh, alaikum an samu ta hmm. Assalamu alaikum. Yau wato yanzu. mu na Najeriya na ta bada matsala. <laughs> To yanzu muna dan jinki. To to alhamdulillah da na bada nan namba da za ku iya kira na da ita. Eh ba eh. komai muna jinki yanzu. To alhamdulillah. Mm. Yau wato. A kan maganar mu na dawo bisa a tambayar da kuka mani ta game da saduwa aure mata suna ɗaukar mm. to a gaskiya ba shi bane ba hmm. akwai abubuwan da ya kamata a hmm. wanda sun su ne zama a mutane ba layin nan sai bayan idan shi da bayan idan shi hmm. biyayya tana ciki tsafta da kwalliyar jiki da duk suna ciki mm. da irin abubuwan nan wanda suke kara shakuwa tsakanin miji da mata kamar tuska da shawaba da sauransu mm. ina so in yi magana akan wasu muhimman abubuwa mm. kamar kunya da kamun kai da mace wasu abubuwa ne wanda suke kara daraja da idon miji wanda za ka ga wannan shine zai kara shakuwa da kauna da kuma yarda domin a cikin aure yarda tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke zaunar da mutum gidan miji. Hmm. kamar yanzu za ku ga in shekara da shekaru duk wani abu da yake wanda miji zai kalla a jikin mace sha'awa hmm. za ka ga wa'annan abubuwan sun gushe. Hmm. amma sai ku ga babu wa'annan abubuwan to yana da kyau a ce mace ta dasa ma miki wasu abubuwa wanda zai iya rayuwa da ita ko da bayan wa'annan abubuwan sun gushe. to ga kenan saduwa a aure ba ita bace ba eh. abin da yake tabbatar da zaman aure da kuma zaman lafiya aure eh. Eh, wannan shi ne to amma misali kamar wannan abubuwan da kika ce za ki duk da lokaci ya kare za ki ba misalin kamar abu daya sai mu ja ta sati mai zuwa sati mai zuwa dole mu sake dawo da ke gaskiya musamman yadda layi yayi tangarda mm. me misalin abu daya <laughs> kamar zan yi magana akan kamun kai Mm. Mm. Amma mun kai wani babban abu ne ga mata wanda ya kamata su rika mutuncin miji ko kuma rika amana shi mm. abin da nake magana a kai daban idon shi da bayan idon shi. Yana da kyau a ce mace misali yanzu mijin ta yi baki ko abokan miji da sauransu ko dangin shi kai har ma dangin mace wanda ba mahalamanta ba. A ya zama na cewa ita mace ya kuma shi aure a musulunci wani abu ne wanda kake yin shi tsakanin ka da mijinka yana mm. da kyau kowace kwalliya za ka yi a jikinka mijinka ne ya kamata ka nuna mawa ba wani ba mm. to mata za ka ga sun tsaya daga sun sai dan kaya masu bayyana tsiraici da sauransu sun tsaya suna nuna ma mutane kwalliyar mm. to daga inda ka yi baki ko ka ko dangin ki da maza maza ka ɗauki mayafi ka rufe jikinka wannan zai kara maka daraja da kima a idon mijinka sannan akwai kwalliya da tsafta da kamshi a musulunci akwai abin da ake nuna mana da cewa akwai mm. yana da kyau ka tsari idan mijinka abin da zai gani da abin da hancinsu shi zai saka sannan kuma da abin da kuma malama ke lokaci ba zai bamu ba ta zama na mai daɗa dan lafizza ai za dole za mu za mu jawo ki eh, ai malama sadiya kin jawo kanki mako mai zuwa sai kin dawo za mu jawo ki mako mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da wannan tattaunawa yanzu lokaci ba zai bamu mu ci gaba ba <laughs> mun gode kwarai a wanda lokacin da kika ba mu eh mun gode kwarai <laughs> hmm. to duka duka a nan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Usman Ahmad da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniyan mu na yau Ni Safina ta sada dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC sai kuma gobe da izinin Allah. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta go